Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Har yanzu Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 17 ga watan Disamba. cikin shirin za a ji cewa saboda karuwar matsalar tsaro hukumomi a jamhuriyar niger sun ce a shiga addu'o'i kuma da alamar an ansa kira addu'a tun tana da amfani da Allah na ce a yi ta yan matsala ta kama to akwai matsala gaskiya ta kwana mutum shi kwanta hankalin shi bai kwanta ba To duk da matsalolin tsaron wannan bai hana ci gaba da harkoki irin bikin Ingila ko sallar Ingila da za a yi gobe a Difa inda ake jin ma mutane daga ƙetare za su zo lalle da magaram jifa ce borno ce kanam ce da margu ce muniyo ce don mu duka kowa ɗaya uba ɗaya muke tushen mu ɗaya kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu ke gabatarwa to sai dai saboda wasu dalilai maimaici za a ji za kuma a ji ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka amin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya ba da hasashen rashin tabbas game da shekara ta 2022 yana mai cewa ajiya alhamis cutar covid-19 ba za ta tafi ba kuma allurar rigakafi kaɗai ba za su kawo ƙarshen cutar ba rigakafi tana takaita yawan masu ziyartar asibitoci da rage yawaitar mace-mace ga yawancin waɗanda ke samun su kuma suna rage yaduwar cutar amma yaduwar cutar ba ta nuna alamar dainawa wannan yana faruwa ne ta hanyar rashin adalci jinkiri da rashin gamsuwa guterres ya yi magana da manema labarai ta kafar intanet bayan wata cuɗanya da yi da wasu mutane da aka gwada su suna ɗauke da covid-19 ciki har da mai magana da yawunsa yana aiki daga gidansa na birnin new york tun daga ranar Laraba a matsayin rigakafi. Wannan shine karo na biyu cikin mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Anthony Guterres mai shekaru 72 da ke da cikakkiyar allurar rigakafi ta cutar coronavirus yana iya kamuwa da cutar kuma yana aiki daga gida. Watanni biyu da suka gabata hukumar lafiya ta duniya ta kaddamar da wani shiri na yi wa kashi arba'in na al'ummar duniya allurar rigakafi a ƙarshen wannan shekarar da kuma kashi saba'in nan da shekara ta dubu biyu amma yayin da ya rake makonni biyu kacal guterres ya ce ƙasashe casa'in da takwas ba za su cimma burin shekara ta dubu ɗaya ba. karɓe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilasta wa 'yan Afghanistan sama da dubu ɗari uku neman mafaka a Pakistan, amma yanzu ana neman yawancinsu da su koma gida. Jami'an Pakistan suka bayyana adadin ajiya Alhamis a karon farko, inda suka ce 'yan kasar Afghanistan dubu ɗari da biyar su ne suka shiga Pakistan bisa ingantacciyar takardun biza duk da cewar sun tsaya bayan karewar takardun balaguran nasu sauran mutane dubu ɗari biyu sun shigo ba bisa ka'ida ba mun kuma roƙe su da su fice nan da kwanaki casa'in saboda babu wani rikici a afghanistan a cewar Fawad Hussein, ministan yada labarai na Pakistan, wanda ya shaidawa muryar Amurka Ministan ya bayyana cewar ƙasar ta riga ta karbi bakuncin kusan 'yan Afghanistan miliyan uku gami da ayyana 'yan gudun hijira a hukumance da kuma 'yanci ranin tattalin arziki ba bisa ka'ida ba. Pakistan wacce ke da iyaka da makwabciyarta mai tsawon kilomita 2,600 ta tsaurara matakan tsaro akan kan iyakokinta bayan Taliban ta karɓe iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta a wani yunkuri na dakile kwararar 'yan gudun hijira. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Kwalambiya. Majalisar Dokokin Amurka ta matsar da Amurkar mataki na gaba a cikin wannan makon domin zama ƙasa ta farko da ta haramta shigo da kayayyaki da tsirarin 'yan kabilar wiga suka samar wanda ake bautar da su bayan fiye da shekara guda ana tattaunawa dokar hana ma'aikatu bautar da 'yan kabilar wiga ta samu zarcewa a majalisar dattawar amurka baki ɗaya a jiya alhamis inda ta share wa shugaba joe biden damar sa hannu kan ƙudurin dokar. da zarar ta zama doka ƙudurin dokar zai haramta duk wani shigo da kayayyaki daga yankin zanshin na ƙasar sin zuwa amurka sai dai idan kamfanoni za su nuna wa gwamnatin amurka shaidar sahihiyar hujja na cewa hanyoyin samar da kayayyakin ba yi amfani da bautar da musulmai 'yan ƙabilar wiga ba da ke sansanoni a ƙasar ta china Beijing ta bayyana da sansanonin a matsayin guraren gyaran hali da nufin yakar ta'addanci. Wakilin jam'iyyar Democrat Jim McGovern da ɗan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican Marco Rubio sun cimma matsaya a kan ƙudurin dokar da kowannensu kowannensu ya amince da zauren majalisarsu cikin shekara guda. fadar white house za ta yi aiki kafada da kafada da majalisar dokoki don aiwatar da wannan matakin mun amince da majalisar cewa za a iya ɗaukar matakin ɗora alhakin kisan gilla da ake yi wa jama'a a sin gami da kisan kiyashi da take haƙƙin bil'adama da kuma magance ayyukan tilastawa jama'a a yankin zanshin in ji sakatariyar yada labarai na fadar White House Jen Paskey a wata sanarwa da ta fitar gabanin taron majalisar ta amince da kudurin. To kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi jamhuriyar Nijar inda ganin yadda matsalar tsaro ta ƙici ta ƙicinyewa hukumomi da kansu suka yi kiran jama'a da su baki ɗayansu su shiga addu'o'i sosai haruna mamman bako gare ka Hukumomin jamhuriyar Nijar tun daga kololuwar kasar zuwa ministan cikin gida mai kula da harkokin addinai da na al'adu sun ba da umarni zuwa mahakamta na bariki da na gargajiya na sassan kasar musamman sarakunan gargajiya da su faɗakar da shehudnai da limammai da malamai da almajirai da masu karatun allo da masu makarantun nan koyon allo da dukkan maluma addinin islama da ma na kirista da duk abin da yi imani da shi da su ci gaba da sabke alkur'ani a kowace juma'a a kowane masallaci na kasar birane da ƙauyuka da yin addu'o'i a kowane masallacin hamsu salawatu kowane lokaci da Majamu'ai, don allah tabaraka wa ta'ala ya rinjayar da kasar bisa ga 'yan ta'adda mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salifu usman sardauna ya bayyana mana umarnin hukumomi na kasar mun samu mesaji daga hukuma cewa ya kamata tun daga juma'a wadda za ta fara musamman cikin masallacin nan juma'a duka inda an kaga ana iya sabka a yi sabka inda an kaga kuma ba halin sabka a yi du'a'i da duka ma masallacin ne na hamsa salawati domin allah cikin ikon shi shi kamu da sauƙin hitincin nunga da ke faruwa cikin ƙasashenmu da fatan allah zai karɓi du'a'i inda ya an kace jama'a al'umma gaba ɗaya in kowa ya saniya allah babu abin da ya gagare shi Allah shi kawo na saukin laluran nan yadda aka ganin kuma su ne sanadi Allah shi za su bisa ga hanya su fahimci abin da ya zama alheri ga jama'a da gare su ga baki ɗaya haka muna kira ga dukkan mallamai limamai musamman na masallacin nan juma'a daga bakin wannan juma'a wata banda gobe in Allah ya kai mu kowanne masallaci in an kare a zamna ko a yi sabka ko a yi addu'a Allah shi kawo sauƙin wanga lalura kuma ran nan ba kawai za a tsaya za a ci gaba da yi ko cikin masallacin ne hamsa salawati Allah shi kawo mana sauƙi ta azam bisa ga mahita game da wannan kiran na hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar domin gudanar da yin addu'a a kowane lokaci waɗansu 'yan ƙasa sun ce ni na Musa Idi Shab da garaji tsohon tasha ta kwanne mun ji daɗi mun yi horin ciki game da abin da hukumomi sun kanuna na ce a yi addu'a dukkan Nijar gaba ɗinta da kasashen duniya gaba ɗaya Allah shi ba mu kwanci hankali da zama lahiya. Sunana dan iya tayar dan kwanni ina fatan kiran da shugabanni sun kai ma al'umma to abuna wanda ya shayi kuma al'umma don Allah don annabi kowa shi mai da hankali bisa ga haka nan addu'a tun tana da amfani da Allah na ce a yi ta yan matsala ta kama to akwai matsala gaskiya ta kwana mutum shi kwanta hankali shi bai kwanta ba to don Allah don annabi kowa ya je magana ko kuwa wanda ya ji kiran shugabannin nan to addu'a Allah ya taimaka ya addu'a ta ubangiji Allah ya karbe addu'o'in da mutane ke yi Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya kam ya zo daidai dan mun zo masallaci mun yi ta addu'an na, mun yi ta yi na mun yi ta yi na gurgudu muna son mu samu kwanciyar hankali cikin kasa dan duk wanda an ka bari na sana'a tai shina samu abin da ya ci kai ma iyali ne ka gani wannan daidai na hukumomin da yana cewa kowane dan Nijar kar ya gaji da daga hannuwansa sama ya dibi gabas ya roki Allah sarki da ya shiri da waɗannan da suka ɗauki makamai suka shiga ta'addanci adalci in suna da rabon shiryuwa ko kuma ya ba da iko na awar gazar da su dukkan ijima'in su da zaran ba su yi saranda ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna yanzu kuma ga su dauke da sauran labaran duniya. mutanen ƙauyen Myanmar sun tsere zuwa Thailand bayan da sojoji suka yi aron gama da wasu 'yan ƙungiyar tawaye. Kamar yadda jami'ai suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP a jiya Alhamis. A ranar Alhamis ne aka gwabza faɗa tsakanin Karen National Union da sojoji a garin Lai Kau da ke kusa da kan iyakar ƙasar Thailand irin wannan rikici na farko cikin watanni. A ranar Alhamis hotunan da kafafen yada labaran ƙasar suka nuna sun nuna mutane da dama sun yi jerin gwano domin tsallaka wani kogi da ke wani yankin kan iyaka. Wani jami'in gwamnatin ta a lardin Tag wanda ya nemi a sakaya sunansa ya yi bayanin halin da ake ciki inda ya ce akalla mutane 700 sun tsallaka bakin iyaka kuma an ba su matsugunni da abinci. Na ji ƙananan bindigogi da manyan bindigogi, in ji wani mazauni wani ƙauye kusa da Laikai Kau. Mutane da yawa sun isa ƙauyenmu, kuma akwai kusan mutane dubu uku da ke ɓoye a nan. jami'an kiwon lafiya sun ce dabbobi ma za su iya kamuwa da kwayar cuta da ke haifar da covid-19 amma babu wani babban haɗari na yaɗa cutar zuwa ga mutane dabbobin da suka haɗa da karnuka kyanwa kura zomaye tunku da gada cikin dabbobi da aka gwada ingancinsu a mafi yawan lokuta bayan kusantar su da mutane masu ɗauke da cutar. Cibiyoyin kula da cututtuka ta ce mutane da aka tabbatar ko waɗanda ake zargi suna ɗauke da COVID-19 su guji cuɗanya da dabbobin gida da namun daji da kuma sauran mutane hanya mafi kyau na haɗa cutar daga yaɗuwa tsakanin dabbobi ita ce magance ta a tsakanin mutane. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake nufar jamhuriyar Nijar inda duk da matsalar tsaro da yankin difa ke fuskanta ake ta ƙoƙarin shirya buki ko sallar ingila da za a yi gobe asabar. Mata ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawa tamar a bari gare ki. tawagarta da magaranta isa difa a jagorancin darakta ta hukumar kula da kyautata rayuwar ɗiya mata umul muminuna ta yi ƙarin haske game da wannan zuwa nasu difa muna ma 'yan difa godiya da kyakkyawan tarbo da suka muna a wannan hile mun zo da mata da dama don mu zo mu kama ma 'yan uwanmu na difa mu shashare gari mu yi daidai gwargwado da abin da zai sa jifa ta hito ingila baicin gwargwadon zawar da muka yi mata mun kawo dan abin karin karhi akwai sabili na wanke hannu karto hamsin akwai e, rato guda arba'in akwai tsintsiya arba'in akwai burwet guda goma za a kama a rika kwasa shara ana kai ta inda ya kamata ba dai ya isa ba kawai taimako ne na mutum da dan uwan shi da da magaram da difa uwa ɗaya uba ɗaya ne allah guda muna mu yi mun ƙare lahiya Lawan Maruma shine shugaban kwamitin shirya sallar ta jifa Ingila ya yi matukar farin cikin ganin wannan hoɓɓasa da matan na da magaran suka yi. Na farko dai zan isar da sahihiyar godiyata da wannan nuna karrama da kuka yi, wannan nuna zumunci da kuka yi, wannan nunin a yan uwantaka da kuka nuna mana lalle da magaram diface borno ce kanam ce da margu ce muniyo ce don mu duka uwa ɗaya uba ɗaya muke tushen mu ɗaya to bisa kan haka na ina isar a sunana da duka sunan shugabannin region kindifa abin da ya kama daga governor zuwa sunan mambobin kwamiti. Ita kuwa Madan Bunu Asma'u Kanta magajiyar gari ko kuma mayar ta jihar Difa ta jinjina ma matan na da magaran game da haɗin kai da kuma zumuncin da suka nuna. Jama'a mata yan wana ina kwano ina muku sannu da zuwa ina muku maraba marhab gashi nan Allah ya kawo mu ranar da za ku zo ku kama mana don saboda garin ya tsaftatu ya yi kyawo mu samu mu tarbi wanga rana ta eh, burga ta alfahari ce mun gode kuma da taimakon da gudunmawar da kuka kawo mana ubangiji allah gwada mana rana da difa osi mata za su tahi da tawagar su su samu su kai muku a tawaga na wajen taimako wajen aiki da za ku sa a gaba muna muku godiya allah gwada mana an yi aiki lahiya an koma lahiya shugaban kwamitin ya ci gaba da bayyana fatan su kan kyautatuwar wannan sallah ta difa ingila kuma yadda kuka zo lahiya allah ya sa ku koma lahiya wannan zumunci da kuka gwada muna yan uwantaka da kuka gwada muna muna fatan allah ya kara karfafa shi abin da muka sa gaba wannan gurin namu na mu duka mu cika shi lahiya a yi taro lahiya a gama lahiya muna fatan kamar yadda shugabanninmu eh, na farko president bazum da kanshi ya ɗauki niyya ya bugi gaba cewa kamar yadda aka yi shagulgula a sauran jihohi kowane irin matsayi ne jihar jifa take ciki ita ma sai an mata nata to bisa kan haka nan muna fatan wannan gurin da shugaban kasa ya dauka Allah ya bamu karhin aiwatar da shi yadda ya dace Allah ya karfafa dalili Allah ya bar dalili Allah ya bar zumunci Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya ku yanzu haka dai shirye-shirye sun kankama a garin na Difa tun kafin 18 ga watan Disamban ya iso yayin da aka karfafa tsaro la'akari da yadda yankin ke fama da matsalar na tsaro tamar abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar To a gaida Tamar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kafin nan ga ko kuma kafin mu je ga shiri na gaba a ɗan shakata da wannan. Thank you. To yi dare yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba a kan ranar ƙasa ta duniya wato World Soil Day. Kuma a dalilin haka ne na zanta da Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kano wacce ta yi tsokaci a game da mahimmancin wannan rana. Da farko dai na nemi sanin mahimmancin wannan rana kuma ga abin da ta shaida min. Wannan rana na ƙasa na duniya yana da mahimmanci saboda sani a tunatar da amfanin ƙasa. Ƙasa na da nan tun bil adama amma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a kan doron ƙasa da ake so to kuma in ba a yi amfani da shi ta hanya mai kyau ba ana iya asara ko kuma a ɓata ta. Yanzu misali misali kamar a ce zarzarewan ƙasa ko kuma ambaliyar ruwa misali kaga yana da alaƙa da ƙasa ya lalace kuma wannan Alaƙa in ka lura ba kawai ƙasa ya lalace ba ne ta wani hanyar ya shafi ɗan adam har ma da hanyar samar da abin da zai ci. A kowane shekara an keɓe biyar ga watan Disamba a matsayin rana na ƙasa na duniya wannan rana dai an keɓe ta ne saboda na farko a san menene ingancin ƙasa ga bil'adama gaba ɗaya da kuma sauran halittu da ke cikin ƙasa kuma wannan rana an keɓe ta saboda a ga ta wasu hanyoyi za a bi a yi tattalin wannan ƙasa tun da dai amfanau ne ga ɗan adam. Menene taken ranar ta bana? To taken rana na ƙasa na wannan shekarar shine a dakatar da ƙaruwan gishirin da ke cikin ƙasa kuma a inganta ƙasa don samar ya amfani ga tattalin arziki ta hanyar noma. a wani bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sada anka a wata hirarsa da abokiyar aiki baraka bashir ya ce an samu raguwar gurbataccen iskar gas kamar yadda masana suka bayyana a taron sauyin yanayi na duniya wanda ya gudana a glasgow kusan kowa ma yana yin abin da ya kamata dai a rubuce a tun da tsare-tsare ne da za a kawo kada a aikace a shi ne muke cewa to wannan a rubuce ga abin da ya faru. Bita ka'ida kafin mu tafi mun karanta mun gani ta kai rahoton ta tun daga dubu biyu da sha biyar ko sha takwas har zuwa lokacin da suka kai wannan tsari da kuma jaddada alkawuransu na rage dumamar yanayi a Najeriya da kuma gurbatarsa domin a da yadda rahoton ya nuna na Najeriya cewar kashi sittin da biyu zuwa ko da biyar ne na dumama da ko kuma gurbatar yanayi akan harkar makamashi ne amma a rahoton su sun nuna cewar ya ragu sosai kuma da aka je shugaban kasa ya je ya jaddadawa cewa za su rage shi kuma masanin kimiyyar ƙasa da harkokin noma daga ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi mini bayanin nasabar matsalar sauyin yanayi da yanayi musamman ma a yankin Sahel na Afirka. to duka wannan illoli ne na wannan canjin yanayi da kuma abin da shahi kamar sabkowar damuna tunda dai kowa ce kasashen sahel kuma yanzu kowa ya tabbatar da cewa saboda wannan matsalar canjin yanayi damuna tana sabka da wani irin salo wanda ba a sani ba a baya yanzu ana ganin cewa damuna tana iya ta yi gaugawa zawa to amma kuma ka gani ruwan baya zama to kamar da aka sani a da wanda yake bin girman da albarkacin noman da ake ake sawa za a gani cewa yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan ne ana yin ruwa masu yawa wanda suka yi ruwa ma na baya kamar yadda kwararru bisa kan hangen yanayi suka gwada a ƙasashen mu zaga an yi ruwa da yawa a lokaci kaɗan kuma ya zo da ƙarhi inda zaga akwai illoli da yawa wanda ke kawo bisa kan mahalli bisa kan gonakai bisa kan makiyayoyi da bisa kan eh, gurin zaman mutane inda sosai zaga ya yi ambaliya ya yi ɓanna kaga in ka ɗauka bara da bana damuna sabkata ta sa mutuwa mutum kusan 200 a Nijar wanda yake ambaliyar ruwa ce ya ile kuma kan wanda ko gidaje ne wanda suka zube sakamakon ambaliya kuma ya kashe mutane. To duka wannan alakar da za a iya yi da kasashen Sahel da wannan taro bisa kan canjin yanayi. Bancin haka kuma shi kan shi bangaren Sahel ya zama to bangare ne kaman a lissahin da ƙwararru suka yi wanda kamar bai cikin bangarorin duniya wanda suke kawo illai canjin yanayi kamar wani hayakin wanda ke kayi shi ne ke kuma a ba'isa canjin yanayi. To mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baraka bashir da ta taimaka wajen samun nasarar wannan shirin da bakin namu dr zainab nuhu umar sale anka da dr abubakar mamman manzo sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ta gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakar Gamin Jihar Neja, Nigeria. Ina so in kira da gwamnati jihar Neja da jihar Kaduna in Allah bai annabi wannan hanyar hanyar da ya tashi daga Benin Gwari zuwa Kaduna hanyar kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru da ya kamata a sa wuraren na ido gwamnati ta kula da wannan wuraren sau da abubuwa yan a wani mani da suna su kwashe mutane a kan mota. Salamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola. Ni na ba da ra'ayi na kamar haka. don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse shugaban ƙasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa amma wanda yake shugabancin ƙasa ba za a kuse musu ba sai a roƙa sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma gefe a dinga tsosewa ba a yi haka. Assalamu alaikum sashen hausa biyoyi Amerika. Mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara Sokoto ke Najeriya. Ina magana na dai akan magana Garba Shehu mai magana da yawon shugaban kasa ya ce sun ɗauki rahotanni ƙananan hukumomi amma har yanzu ba ga komai ba ba an aiwatar da komai ba. har yanzu ana ta kashen bayan Allah ana kakai bayan Allah. Shin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka shi tana kashin bai da kowa sai Allah da yi shi ba a taimaka mutum talaka duk halin da mutanen katsina sokoto kai da zamfara suke cikin arewacin najeriya muna cikin bala'i amma an shi tabbatun mu an kyale mu ya Allah kai mana magani ya Allah kai mana magani mai magana abubakar muhammad alil amura sokoto suke najeriya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya ba da rashin tabbas game da shekara ta da da ashirin biyu, yana mai cewa a jiya Alhamis cutar COVID-19 ba za ta tafi ba kuma allurar rigakafi kadai ba za su iya kawo ƙarshen cutar ba. Haka an ji cewar karɓe iko da Taliban ta yi wa makwabciyarta Afghanistan a watan Agusta ya tilasta wa 'yan Afghanistan sama da dubu ɗari uku neman mafaka a Pakistan, amma yanzu an neme su da su koma gida. Haka zalika an ji cewar Majalisar Dokokin Amurka ta yi Allah wadai da irin kisan gilla da kuma cin zarafi da ake yi wa musulmai 'yan kabilar Wiga a ƙasar China. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.